يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin mu so ba karatu zan so in ƙara mana tambayi dangane da muhimmancin zama wanda ya dace da sauraro da karatu na alkur'ani da haka kowa ya kula da kansa ya zama na ladabi da tarbiyya wajlis julusal mutawazi'ina wala takun ka jabbarina kai zama wanda in an kalle ka an san lalle wannan maganar Allah ce yake saurare yau muna maraicin asabar ashirin da mun kai da uku kai in zura rasu ashirin da biyu ga ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya nuna kenan ba ku ɗaya katale rage mana cikin wannan wata mai albarka wanda kuma shine mafi fici mafi falala mafi daraja mafi albarka ya Allah ka rayar da mu zuwa ƙarshen wannan wata ya Allah ka karɓi ayyukan da muke a cikinsa Allah ka bamu lafiya da kuzari da himma don yin ibada a cikin waɗannan kwanuka da suka rage ka sa mu yi karɓaɓɓiya kenan yau muna sha bakwai ga watan Jun 2017 hijira kuma tana dubu ɗaya da da da ɗari takwas malam ya yi muku karatu biyu a cikin suratul mu'minun a lokacin da mura ta dame ni sosai amma kuma alhamdulillah yanzu na samu sauki shi kuma ya kiyana so ya ci gaba ko da ya kai ƙarshen sura amma bai amince ba don haka dai za mu tashi daga aya ta 23 wala qad arsalna nuha ila qaumi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Allah ya ce hakika mun aiki Nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensa wannan ya nuna kenan kowane manzo zuwa ga jama'ar sa ake aiko shi annabi muhammad ne kadai sallallahu alaihi wasallam ka aiko shi zuwa ga sauran jinsi na mutane gaba daya sai kuma annabi shu'aibu da wasu malamai na cewa alƙarya wato al'umma biyu aka aiko shi gare su da madiyana da ashabul aika ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره annabi nuhu da muka aike shi ya kira mutanen sai ce ya ku jama'ata ya qaumi nan bi hasfil ya bi hasfil idafa al munada idan ya zan mudafun ne ila dhamir to so da ya ana shafe dhamir din kaman kaman eh, binna ya ibadi fattaqun ya qaumi ai asalin sa ya qaumi shine ibnu malik ya ta ka abdi abdi abda abda abdiya kowanne ya halarta yadda ce ya kaumi ya halatta ce ya kauma, ya halatta ce ya kaumu, ya halatta ce ya kaumi ya halatta ya ce ya kaumi ya duk a larabci ya halatta amma da kun ga sai zo ya kaumi ai ya kaumi akwai nisba a nan akwai ibafa ila nafsi ya ku jama'ata kun ga a cikin wannan akwai abin da balar ke kuma talatto wato jawo hankali gwada ma mutum naka ne ko ba haka ba in kana son yaro ya bar abin da bai dace ba kace haba dan dana na kaina ko ba haka ba to shine haba jama'a ta i'budullah ku bauta ma Allah ku kadaita shi malakum min ilahin ghayr ba ku da wani wanda ya kamata ku bauta ma in ba shi ba afala tattaqun ba ku jin tsoron Allah mun gani a surori da duk adabin da yazo da awar da yake yake to wannan sura suratul mu'minun bata fayyace labarin duka annaba amma ta kawo da mazi sai ta yi tsalle ta kawo wasu abubuwa muhimmai ru'usul aqlab inda akwai bukatar musu su game da da'awar annabawa kuma mu iya tuna cewa duk waɗannan su suna sauka ne a makka a lokacin da ake tsananin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da shi kansa tsoyon addini yake ba kowa yake faɗa ba a lokacin da jama'arsa almajiransa mabiyansa musulmi wato ainihin suna cikin tashin hankali da firgici kuma ana azabta su har ma ana kashe su daga cikinsu dukiyarka a jinin ka a zubar mutuncinka haka wasu wa'inda ba su da iko kamar bayi a ɗaure su a bar su da yunwa wata ma abin da aka mata an san tana tsananin son zuba aka lafta mata zuba sai da ta ta koshi aka kai ta ga ga wani katin dutse cikin rana aka ɗaure ta aka ce nan zaki ne kofin ruwa ba za ki ba saboda kishirwa ya kashe haka ya wuce dai ga wadda aka ɗauko mashi aka jefa mata shi a cikin farji sai da aka kashe ta saboda me saboda kawai sun bi manzon Allah sun ta Allah da bauta sun ce a daina bautar gumaka to ko sun karɓa kiransa ga amsa nan fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi al mala'u alladhina tala'at butunuhum masu babban ciki su ne almalak ko masu katon ciki wanda sun ci sun koshi sun hau kayan jama'a almala wato waɗanda suna cika baki wurin magana yamla'una afwahan kuma sun kuma cika cikkunan su kuma suna cika taro irin irin nasu na kasaita wai ma'ana dai masu faɗa aji su ne suka ce allazi da kafaru da suka kafirta min kaumihi daga mutanen nabi nuh suka ce ma haza illa basharun mislukum wannan ai mutum ne irin wannan zahira ce ne tsananin ban mamaki me yasa duk annabawa in suka zo mala'u ke fara karyata su me yasa annabawa in suka zo talaka suka fara gaskata su akwai asirrai da yawa a nan na farko talaka ya fi kusa da fitra talaka ya fi kusa da tsoron Allah shi yasa da yawa magabata masu imanin da ya wuce namu sun fi su zamo الفقير الصابر da ku zama alganiyu shakir ni kan dai ranku alganiyu shakir amma magabata sun fi so alfaqir sabir saboda ne saboda fakiri ya fi kankan da kai ga a halin da yake ciki to abu na biyu sau da yawa barnar da ake yi masu cin gajiyarta da moriyarta su ne mala'udin yanzu ku duba da Allah ya ce ai zakka me ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiru to wa za a ba sai annabi sallallahu faɗa wasallam ya faɗa mu'az yace sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara zakka a karɓo daga masu abin a bawa marasa abin to su mala'uya suke talaka suke dora haraji. ga vat ga ga tax ga me kuma harajoji iri iri iri iri ga education levy ga menene menene kaloli daban-daban in aka tara kuɗin nan rijiyoyi za a gina da su wutar lantarki za a samar da su ruwan sha za a inganta tafiye-tafiye ba kudin kai in ka ji an ce mun ware miliyan dubu ɗari uku don aikin gona za ka iske an sayo taki na kashi uku cikin ɗari na wannan kudin kashi biyu cikin ɗari an sau iri nawa kenan biyar ko za a ba da iri kyauta za a ba da saki akan farashi mai sauki kashi biyar ina ya tafi logistics da da commissioner da tech ko kuma minister da tech da daraktoci hudu da wata tsiya da wata gaskiya da wata ƙarya duk gaba ɗaya sun tafi China don su koyo ya ake shuka irin alhalin wannan irin fa local mutumin amma ali ko dingyadi ya san yadda ake shuka irin nan amma 95% da kuɗin da za a ware na ku talakawa za su kare ne wurin me wurin logistics haka duk kare take to shi yasa inda duk gaskiya ta zo aka ce canji mala'u ne za su fara faɗa shi haka ne kowane lokaci to in kuka wato zahira ce duk wani annabi da aka aiko sai Allah ce faqal mala'u min qaumi alladhina kafaru ko faqal mala'u alladhina kafaru min qaumi mala'u suke fara tashi su challenge din shi suna ganin me suna ganin idan aka shimfiɗa adalci aka shimfiɗa gaskiya za su daina cin moriyar zaluncin da suke to babu taɗewa irin ka zama talaka kuma ka zambe ta ƙarya kai baka ci duniya ba kuma lahirar ta kurce ba to menene hujjar su ta in karɓar da'awar annabi nuhu suka ce ma haza illa basharun mislukum to ta wannan mutum ne irin ku yuridu an yatafaddala alaikum sai yake a ce wai ya fi ku yana da wata falala ko wata daraja ko wani fifiko a kan walau sha Allah la anzala mala'ikata inda Allah na son wanda zamu yi dan shi a ce ko mana mala'ika mana mu kan dai ma sami ina bi hadha fi abai bil awwali cikin kakannin mu na da da ba mu taɓa jin labarin ayyuka annabi kuma ƙarya suke an sha aiko annabawa kuma sun samu labarin annaba to kuma kaddara ba aiko makakannin su da iyayen su annabawa ba su aka aiko musu ba ɗaukaka ce gare su ba ba sai ce Allah mun gode ka ba mu abin da baka ba iyayen mu ba a to wannan shine wato mabda'in taqlid mutum ya aje hankalinsa ya ce zai bi wani daban duk duniya duk duniya gaba ɗaya sama da ƙasa wuri duka daya kai da ka aje hankalinka wurin da aka samu ƙalallahu ko aka samu qala rasulullahi a nan ayyaka ka aje hankalinka قال الله ita daman القرآن قال رسول الله da zaran ta inganta baka da wata hujja ta cewa kana da wani hankali domin hankalin annabi ya tinaka kuma ubangijin da ya halitta hankali shi aiko maka annabi to nan ne aka samu kungiyoyi na bid'a a farko farkon musulunci suka yi ta sharholiya suka yi ta shashanci suka yi ta ture hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hujjar wai su hankalin bai kama alhalin hankalin mu ya kama ya yarda to aiki da hankali yana da kyau a aiki da aikin magabata idan magabatan nan masu kadamu sirkin ne fiddin shi ma yana da kyau amma dai biya tsarkakakkiya biya kammalalliya mutum dan adam guda aka yi aima ita shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam Malik rahimahullahu ta'ala wata rana ya ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wata magana wadda ta yaɗu ƙwarai an jita yace kullu akhadhu kullu ahadin yu'khadhu min qawli wa yutraku illa sahiba hadha al-qabr kowa na magana dan wata abar wata in ba dai kabarin nan ba shi yana ciki haka in ka dawo ka ce mana mu malikun mu dai mu maliku ya ishe mu sai mu ce to annabin nan da maliku ke bi mu ko ya ishe mu wani ta to ai suka balika kuke to ai daman duk wanda ya ce kar a bi wani sai manzon Allah in kace ya soki wannan to kai ko ka soki manzon Allah in wanda magana suka malika ce kai ko manzon Allah kake suka mun sai muka shi kace ba abi kai an ji maliku mun kace a dawo abi annabi kace mun soki maliku to kai ko ka soki annabi Allah da mu da kai waye fitantanta da gaskiya ya da Allah to taqalidi an yadda a yi annabi shi saboda mai saboda shi masumi ne shi yasa Allah ta'ala ya tsarkake hukuncinsa da fatawarsa da karantarwarsa da iliminsa da duk wata doka da zai bayar yace wa ma kuma rasul kuma ya ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul kai ba haka ba duk inda muka yi jayayya cewa in ta da za ta fi sai mu tsaya wani zai ce to kenan kun ci aji kowane malami mu sai haka ba amma ka dauki kowane malami ladan ne limamin ka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka in muryar ladan tai daidai da salimin fani imahi in kana jan wajen masallaci ba kama jin muryar liman to yi ta koyi da ladan amma manufar ka liman ne take koyi ko ba haka saboda muryar ta kake ji amma in kana jin muryar liman to ladan koyaye ko kai ya dudai saboda haka duk wanda hadisi ya iso masa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta wata hujja ta bari sai ka maganar magana kowa ko karanci ya sunna na mujaddidi dan fodiyo duk wanda ya zo ya rosa wannan magana to da wannan fodiyo yake rosa dan fodiyo abin da yayi yaki akan sake kenan yanzu kun ji abin nan a daurar da ake yi nan an dauko magana babban malamin sa Jibrilu wanda na san zuwa gobe za ku ƙara jin wace irin da'awa ce Jibrilu yayi wanda ya jawo dan fodiyo a cikin dan fodiyo ya kama masa za ku ji daga bakin kanin dan shi shine Abdullahi da'awar sunna da'awar fada da shirka awar korar bid'a awar tabbatar da tauhidi da'awar tsaye da sunna ita kadai ba tare da an koma ga kowa ba zaka duk wanda yake karka bi manzon Allah wani ya ishe ka wallahi fa wanda yake sai maka sace maka imani yake so yayi ya raba ka da kalimatu tauhid domin kalimatu tauhid la ilaha illallah ce da me Muhammadu Rasulullah ba wani malami da aka sawa ba ku to mu tsaya nan Allah ta'ala ya ce ah, in huwa illa rajulun bihi jinna suka ci gaba da sumar annabi nu suka ce kai wannan fa mutum ne wannan wannan da yana da tabuwa bihi jinna da jimin da nunun duk inda suka haɗu akwai ɓoyo a ciki akwai sitin falamma janna alaihi lailu ra'a kaman da dare ya rufe shi ko ba ka ba to aljannun ana kiransu aljinnu Allah ya ce min aljinnati ko wa ma jinna akwai aljannu mufradi ne كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب تو daga nan aka samu aljununu saboda junun yughatti alaql me yasa ake kiran aljannu da jinnu لأنهم مستورون عنا ما مجنس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه to haka junun hauka in ta zo sai ta rulluɗe hankalin nan da Allah ya baka to sai suka tunci annabi Nuhu da wannan in huwa illa rajulun bihi jinna suka ce mutum ne mai mai tabuwa yana da matsala kasan ba washin yace tabuwa sai yana nufin mutumin da aljani ya shafa ka abin da abinda mu'tazila ba su taba yadda shi ba ce tunda ba su gani ba su yadda ba ta ba duk wani mai da'awar mu'tazilanci ko da ya sa rigar sunna sai mu ce masa to ka yadda da qul uhiya ilayya ka yadda da aljannun yi ta sai mu ce to ina kuke wai shi bai ganin aljani cikin jikinka shi aljani kun ga kyallen rigar nan ko in ka ɗauki ɗigon ruwa ka sa anan za ka sake ganin ruwan amma dai akwai alamu ta ko ba haka ba in ka ƙara wani ma haka in ka ƙara wani ma haka haka har ya jike amma dai ba za ka gan shi ba za ka yi ga jikin ɗan adam sannan ƙur'ani ya tabbatar da wannan الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس sai ake maka wai yadda da aljani yana cikin abin da ke kawai imani to rashin yadda da aljani shi kokare ta qur'ani yana cikin aqaidul a'imma kwarai kuwa duk malaman sunna magabata da suka wallafa littafan tauhidi kamar as-sunna na imamu ahmad da as-sunna na ɗansa da as-sunna na lalaka'i da as-sunna na barbahari da as-sunna na ibnu abi asim da duk wasu littafan da aka yi na as-sunna in ka ji littafi sunan su as-sunna aqida ke ne ba bai ta aqidar kanta sunanta sunna to duk suna kawo wannan maganar yarda da aljannu da abubuwan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan su Allah tabaraka wa ta'ala ce in huwa illa rajulun bi jinnatun fatarabbasu bi hatta sai suka tumce shi da cewa yana da junun yana da hauka yana da sabuwar aljannu shine asalin junun saboda aljani zai zai shafe ka ko ya mare ka ko ya shiga jikinka shi kenan sai ka shiga wani yanayi da wani hali suka ce to tunda tabuwar aljannu gare shi fatarabba su biya kai ku dan jira ku gani watakila nan gaba aljannu za su sake shi ko kuma ya mutu ba a huta kai in dai ma haukarsa ba ta zama tuburan ba to ku bari ku gani nan gaba kaɗan za ku fara ganin sa da ragga za ku ganin sa abola yana in ta shara za ku fara ganin sa yana sakin maganganu barkatai ga babu wata tuhuma azzaluma makaryaciya da aka taɓa yi duniya irin wannan tauma domin Allah bai taɓa aiko wani mutum ba sai da ya gwada hankalinsa ya gwada zuciyarsa ya gwada aikinsa sannan ya zaɓe shi Allahu a'lamu haifu ya ja'alu risala ya mutumin da Allah ya zaɓa a cikin talikai wanda ya fi kowa hankali duniya ka ce mahaukaci ne me yayi wanda yake da kama da hauka to da ɗai shi wanda baya da hujja ya iya yin wannan jefe-jefe da kazuffa amma in akwai hujja da sai su ce to kai da kace kar abota mu waɗannan to ai ga sunan in mun jiwa su muke kira su ba mu abinci in an yi fari su muke kira sai ka ga yi ruwan sama duk wanda zai yi tafiya a cikin mu in ya karbi sa'a a hannun su ya samu in ya tafi bai samu hatsari ba ba ka ba su kawo hujja to babu hujja ko ba. kuda wanda in suka hawo jikin su ba sai ka kaɗe maka to wanda a haka to tunda babu hujja sai ci kai rabu da babu ba hujja qala rabbi surni bima kazzabu ka karanta wannan ko qala rabbi surni bima kazzabu to su annaba duk lokacin da haka ta kama ga Allah ku ya koma rabbi surni ya ubangiji ka taimake ni addu'ar annaba ke da rabbi rabbi in ka bi rabbi rabbi na alƙarfi za ka ci addu'ar annaba wani rabbi zid wa qur rabbi zidni إلا ربي هب لي من لدنك ذرية ربي إني وهب العظم مني واستعلى الرأس شيما ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارث دوك أنا بعد وبني له الكيكة بس أسوي في الجوني جوني ده أشكرا أتي تسمى كيف إزكيت فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فكذا كم نمك إيمان الشيء أسكت شوى أتعرى المتعني في الدعاء هو كواية جدا رزوة الله hoto ashe kun ce ka koyawa wani da ba mu ce ba amma dai taka a gaba ga ta kowa duk mu taru gaba ɗaya mai maka addu'a Allah ya ka kawo kanka ka roƙai da kanka sai ka saka wani tabawa kake wannan kankan da kan da kai kan kadai ya isa Allah ta'ala ya karbi bukata musamman idan kana cikin nutsuwa da bukata amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu su wane da yake karɓa kiran wanda ya matsu idan ya kira shi shi ne Allah kuma ya kurage damuwa so ba mai kurage maka damuwa in ba Allah ba kuma ba wanda za ka je ya neman maka ubangiji wanda ya fi ka zo da kanka Allah rabbi sunni ce ta ubangiji ka taimake ni bima kazzabu saboda ƙaryata ne da suka yi Allah ba da abin da zai yi musu wato wannan ya nuna ya fusata kwarai da gaske ran shi ya ɓaci yana neman agaji na ubangiji a kansu wannan kamar yana fassara waccan ayar da ta suratul nuh da da Allah ta'ala ke ta qala rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara to shine nake ta rabbin surni Allah ka agaje ni akan mutane mutanen da lamarin su ya kai inda kai Allah dukka halaka su a wuta tunda ba su da amfani kuma ka faɗa min ba za su kuma koma haifuwar mumini duk wanda za su haifa fajirun ne kafaru ne fa auhayna ilayhi an isma'a al-fulk fa auhayna ilayhi an isma'a al-fulk bi a'yunina wa wahyina فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مرقون فإذا استويت فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في lokacin da annabi nuhu ya yi addu'a fa auhayna ilihi sai muka yi masa wahayi haka eh, Allah ya karba addu'ar ta kace amma kuma ba kai tsaye ba da ilfulka bi a a'yunina ka je ka kera jirgin ruwa akan idanun muna ganin ka kana yi ma'ana muna lura da kai muna gwada ma yadda ya kamata kai wani zai iya tambaya to an taba sanin jirgin ruwa kafin wannan lokaci malamai da yawa sun ce annabi nuhu alaihi salatu salam shi ya fara kera jirgin ruwa to ya za a iya kera abin da bai taba gani ba kuma bai taba yi ba wannan shi yasa wasu malamai suka ce okay to daman kafinta ne babu wani dalilin da ke nuna cewa annabi nuhu kafinta shi yasa in ma ana ba da misalin kafintoci sai a ce annabi nuhu ko ba haka bane Allah ta'ala ya gwada masa yadda zai yace ya fitar da su allo allo sannan kamar yadda yake ta alwahin wa dusu yanzu ba kusa ake sa abu ga katako da katako ba to a lokacin babu kusa tunda babu kamfanin da zai kira to amma akwai dabarun da ake a huda katakon akwai wata igiya mai karfin gaske da ake ta daurawa ake tunkata idan ta yi karfi ta kwari sai a huda nan a huda nan sai a soka a daure to idan aka yi wannan za a yi tun icce ko kuma katako yana ɗanye sai a bashi ya bushe in ya bushe ɗan tazarar da ke akwai aka sa cikin ruwa sai ya fara kumbura ya fara kumbura duk wata kafa sai ya dike ta da kanshi ku ji a ban ubangiji sai Allah ya gwada masa yadda zai kuma jirgin ruwa ba dan karami ba domin jirgin ruwa ne da zai dauki dan adam wajen 80 sannan dauki dabbobi dauki tsuntsaye dauki abubuwa halittu iri iri kun ga ba karami bane kenan za ka ba irin ɗan kenan inda da kake gani garin ku mai ɗaukar mutum hudu ko mutum shida babban jirgin ruwa ne to abin ban sha'awa da mamaki a nan shine cewar da Allah ta'ala ya anas na bai ce mishi to shi kenan an gama ga ruwa ku sauko ba je ka ɗauki sababi wannan ya nuna ubangiji da kansa wani lokaci yakan yi aiki da dalili da Allah ya so sai ya kero musu jirgin ruwan da na kun fa kuru ko ba haka sai ka kuyi da kanku haka dole sai ka tafi sai ka aiki na ɗai kenan na biyu ba dole ne don kana kusanci ga ubangiji in kai addu'a ta zarafa yanzu yanzu nan iyayenmu sun ba mu labari sun karanta ga wasu littattafan tarihi cewa tsakanin wannan addu'a ta annabi nuhu da halaka su ya ta sama shekara ɗari ko ya fi saboda kun san iccen gawo kun san gawo to a nan da ya gare mu kasar hausa babu wani icce ko ta bishiya da yake tsawon irin abinda malamai ke cewa umarni aka bashi na farko ya dasa iccen kuwa sai da tsoron da yake sai da iccen ya girma yayi amfanin da yake aka sha inuwarsa aka kakkaɓe ya'yansa yayi ɗan ruwa ko kuma gomman shekarun da yake ya ƙare ya mutu ya faɗa sana ka ce to ka ɗibi wannan ka fidda alluna to sana ka ce jirgin ruwa to nan ne ma marra alaihi mala'un min qaumihi nan ne a wannan ko can gaba eh, cikin suratu hud ne ba sakhiru min wa yasda'u al-fulka وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون إن suka zo yana kera sai hawa kai da man ka iya ka iya aikin ka ta kuma ka babu labari ai da wanda kake tuntun da wanda wa zira bata lokaci da kake ne yanzu ba haka kyaurin gida na ya lalace mu je Allah ku zaka gyara su sai shi ma kafin da ne ba mu sani ba isakhiru minhu suna inzili da shi qala in taskaru da kuke mana yanzu akwai ranar rama za mu yi ku gwalo nan gaba shi ya san abin da ya sani da kaurin cewa Allah ya karɓa addu'ar sa kuma wata rana lalle ne za a rama masa kuma ya kare jirgin ya bar shi haka nan Allah bai ce masa komai ba su kuma makiyinsu abokin faɗansu su yayi jirgi kamar ɗaki babu taga me kuke zato sun samu wurin zuwa biyan bukata to ana fi fitsari cikin har aka fara kashi aka lalata jirgin nan gaba daya ya zanto ba wanda ke iya shiga cikin annabi nuhu bai ce musu kala ba shi dai yana yana jiran umarnin ubangiji wata rana shi iko ubangiji sai sauko musu da wani irin mummunan ciwo nan muna kiransa kazuwa ban sa abin da fana su ce shi ba eh a ba kazuwa su ce kai ba kano ne eh a duk sakwata kuke nan ina ɗalibai kanawa kaza kuke ta to a ce sun yi hau. wato ciwo ne da yake kama fata ya lalata sai ga mutum ya koma kamar biri to sai Allah ya sako musu wannan ciwo suka yi magani suka yi magani gidan kowa akwai ciwo suka yi magani har suka gaji Allah ya dauke musu ciwon wata rana wani yana wucewa sai bi ta kan jirgin Nuhu sai dan tsaya ya biya bukatarsa tunda duk galibin kashin da Allah ya bushe sai kafarsa ta zame to inda kashi ya taba shi ko da ya sa ruwa ya wanke sai gauri ya warke a sai dan ƙara dauka ya koma wanke kafarsa a hankali a hankali sai da ya wanka da kashin yin jirgin annabi ko da ya zo gari ya bada ya bada labar idan ya haka ya samu lafiya sai ke jirgin duhu Aiko ko gaba ɗaya suka runtuma in gaya baka sai da ya zan ɗebo shi ake ana ajiye wa gida kashin jirgin nuhu aka wanke masa jirgin nan takas kafin Allah ya nasa lokaci nasa iko to kun ga wato don ka roki Allah ba wai kai tsaye dole Allah ya karba maka lokacin da kace wanda zai ce to kai na ka samu wannan kisance ga uwayen mu nan Allahu a'lamu ayyu zalika kankana eh kuma tarihi in baya da wani in baya da wani muni ana ana da kaltoshi ba tare da tantance shi ba. amma da an taba mutunci annabi nuhu sai mu ce a wannan tarihin ƙarya ne yawa Allah ya ce to fasna'il fulka fa auhayna ilayhi an asna'il fulka sai muka sama so ka kera jirgi bi a'yunina akan idanun mu zafi muna ganin ka muna kallon ka in in kai ba dai ba za mu lura da kai wa wahyina kuma da umarnin mu mu ne ba mu ne muka sanar da kai muka gwada maka yadda za ka yi ma'ana da taimakon muna biye da aikin naka idza jaa amruna idan al'amarin mu zo muka ba da umarnin sama da ƙasa su sauko da ruwa Allah ya ce sama ta saki iyakar ruwan da ya ce ƙasa ta bubbular da nata wa farat tannuru ya kai matandun da ake dafa abinci ko inda ake gasa gurasa ruwa ke buguwa daga karkashinsa to in kaga haka lokaci ya riga an saba da ruwan sama amma wannan to ba wanda aka saba da shi bane sama na yi kasa na yi ba a saba da wannan abinda aka saba sama na yi kasa na shayyewa to yau sama ta sauko kasa ta fito da rana Allah to idan haka ta faru fasluk fiya min kullin zaujain isnai a cikin kowanne jinsi na halitta ɗauki mata da miji su ne zaujai zaujaini isnaini namiji zauji ne mace ma zauji ce a zauj shi ne malahu jinsun malahu nau'in min jinsi kai jin kai kai zauju ne matar ka ita ma zauji ce ita zauji ce kai zauju ne shi yasa Allah ta'ala ce wa khalaqa minha zawjaha kaga ta wata kira ta zauj amma min ha inda daga wa daga adam ku lura saboda wani ya taɓa imin tambaya akan wannan sai na fahimci tura sun su fata rasu kwakwalwa wai wa aka fara halitta adam ko hawa wai wa khalaqa min ha zawjaha don haka ita ce sai aka halitta mijin nata da gare ta kamar ba su karanta hawa da gangara su yakin ba wannan dolgen turawa ne ba zuwa su karanta musulunci sama sama su yi ta shirme wai hawa aka fara halitta annan ita ce anan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس نفس مؤنث da haka baka ce nafsi in ga yaren turawa ko yaren hausa mu ka garai ai namiji ne ko sai mutum ya halitta da gare ta ka ce da gare shi kai naka bamiri na hausa shi yasa fasarorin ƙurar da muke da su suna bukata a ɗan ƙara bitar su irin wannan bamiran kamata a faɗi yadda kai zaka gane kai ba shi don kada a samu irin wannan shi ba Allah ce wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhu aka halakar da kowa da kowa illa man sabaqa alaihi alqawlu minhu sai waɗanda wato abin nan o oh, a akai wa ahlaka da iyalanka min kullin zawjayn ithnayn wa ahla daga kowane jinsi ka ɗauki bibiyu sannan wa ahlaka duka kwashi iyalanka illa man sabaka alaihi alqawl sai wanda cikin su maganar Allah ta riga ya gare shi ya kafiri saraka ko gidan annabin Allah ka fito idza sabaka alayka alqawl bil kufr to kafiri wallahi ka lalata annabi nuhu ba biyu gare shi guda musulma guda kafira yana da ƴaƴa hudu da hamu da samu da yafisu da kan'ana ukun nan suka musulunta kan'ana ya kiya to shi kan'anan nan shi ma yana cikin masabaq alayil qawl kamar da mu gani a suratu hud ne ko قال يا ابن عمر شوفوا قال قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلي خبر به انه عمل غير صالح iyalanka kan kullum min istaqim yasa su malamai ke cewa Kullum mu'minin taqi fa huwa alul lin nabi in dai kana da imani kana da takato kai iyalan annabi kake to amma anan akwai iyalai khas na gida na kusa idan kana da imani da takawa ka ci moriyar gidan annabta idan ba ka da su to da kai da bare duk dai barin ba ya yayi imani tun daga duk da duk da kusa beraye an ce a sa su cikin jirgi amma an hana kana shi ba Allah ce wala tukhatibni fil ladina zalamu magana ta kare nuhu wala tukhatibni karka sake min magana fil ladina zalamu ga wanda suke zalunci innahum mughraqu duk da su za a yi Allah ya kuma ta su addu'ar da taka ta ku kuma yau ranar zarata da ne don haka karka yi maganar kowa karka nemi matan da karka nemi ɗanka karka nemi wani ɗan uwa ko aboki ko dangi ko masoyi baka da shi fa idza sawaita anta Allah yake to fa idza sawaita anta wa ma'aka idza sawaita yani idza alauta in ka haye can bisa tudun mun tsira anta wa man ma'aka an dawo da anta ana duk da yake zamirin zamirin nan na istawaita istawa ba fi'lun mudari'un bane mabniun ala al-fathi to wannan ta din me ma'ananta fa'ili ce ko ba akan fa'ili ce ta istawa to amma sai aka sake kawo da anta don da mata tsirin ta anta ne to kai ka sake kawo anta don taukidi da kuma don ayi adafi a kanta sai ka ce wa man ma'aka da kai da waɗanda ke tare da kai idan kuka ɗaukaka alal fulki kuka shiga cikin jirgin ruwa to ga addu'a da za ka yi faƙul alhamdulillah allazi najjana min alqawmi adh-dhalim kace Allah mun gode maka da ka kubutar da mu daga mutane azzalimi wannan ya nuna kenan duk wanda a cikin jirgin nan shi ya riga ya tsira kuma abin da zai baka mamaki wannan jirgin da wani irin injin zai aiki waye matukinsa bismillah majriya wa musa bismillah ajiya bismillah abulki bismillah abkuloci zaka in an ce bismillah ya yi tahiya an ce bismillah ya tsaya in ana sai in kwana bismillah sai ya kwana an kero irin wannan mota yanzu mota bai tayar da bismillah akwai ta ne ta kace wa kalar kabu fiha bismillah majriha ta tafiyar ta da tsayawar ta duk bismillah ma'ana giyar ta da birkin wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka kuma cikin doyin da zaka yi ka ce ya Allah ka saukar da ni wuri mai albarka kaga can aka ce masa kila ya nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumati'u ayata sai kowace yawan bi cikin da kenan wa qila ya nuhu ihbit bi salamin minna وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ya nuhu bi bi salamin nuhu yanzu ka sauka da aminci da gare wa barakatin alai da kuma albarkatu da muka saukar gare ka mun maka albarka wa umamin wa barakatin laka wa ala umamin mimman ma ko mun saukar da albarka da al'ummomin da aka tare da don haka duk abin da annan shi ya haihu wanda a baya in shirwa ka gani to ji kai ya wacce ta cikin jirgin annabi in doki ka gani jikan wancan ne na jirgin annabi ne duk abin da ka gani na halitta jikan wancan ne sai dai malaman tarihi na cewa sauran jama'a mutane yan adam da ke cikin jirgin ba su ƙara haifuwa ba saboda firgita wanda suka haifu su ne 'ya'yan nuhu hamu da samu da yata su suka haifi wanda ya larabawa eh, da turka wanda ya haifi indiyawa da turawa, wanda ya haifi buhuyan afirka allahu alamu ayyu zalika tsakanin Eh, muhammadu kulwa cikin kanzul auladi wa zarari ya kawo wani jinsi na tarihi mai kama da wannan qur rabbi anzilni munzala mubaraka ce ya allah ka saukar da ni masauki mai albarka wa anta khairul munzilin allah kai ne mafificin masu saukarwa wato duk inda ka sauka yana da kyau kai wannan rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin saboda kai baka san ina ne mai albarka ba da yi in hotel ne za ka sauka ila wani mugu ya tashi wuri ya yi tsafi tsafi a wannan ɗakin wataƙila wani fasiki ne ya yi abubuwan da sun jawo miyagun aljannu sun shimfiɗa daba wurin ila ba katinsa guda a cikin ɗakin in ba a jeji ne za ka sauka za ka kafa tenti baka san ƙila daidai wurin ayarin wasu aljannu ne ka sauka to shi duk inda za ka sauka wa ƙurabbi an zille mun zallan mu mubaraka don akwai wuraren da Allah ya musu albarka a komai akwai abin da Allah ya ware mishi albarka a wurare ne ina ne fi albarka masallaci da musu ko a ruwa wanne ne fi albarka ruwan zamzam a birane ne wanne ne fi albarka makka sannan ina sannan madina sannan ina sannan baitul maqdis alaihi sallam takwata tana tafi babu da mai ana magana birane ne sokoto yake ciki makka sai madina sai sokoto su a birane duk wanda ba dai fito ba kauye ne وقل mun أنزلني منزلا مباركا ce wa anta khairul zili. Allah kai ne mafificin masu saukarwa Allah bai ce ya ɗauke maka sifar mun zili. mai masauki in kai ba ko kai ma kana saukar da shi ko Allah bai ce ba munzil kake ba amma dai shine khairul munzilin Allah bai ce kai ba ka tausayi ba amma dai shine arhamur rahimin ko ba haka ba sannan Allah bai ce ba ka halitta ba amma dai shine ahsanul khaliqin kai ba ka halitta amma ya kake yi dauko wannan kake ka gama da wannan sai ka hada sai kai halitta kamar in ka je tsohuwar kasuwa za ka ga an ɗebo laka an sa ruwa an dama an dan sa wani dan abin nan eh, jirai jirai a suke ce mishi kanawa shin nan kullum ba su mai hausa mai hausa ta aure mu karo ko sai ya karfi sai a shanya ga rana ko a sa ga wuta sai a yi tukunya to amma wannan tukunyar in ta shekara ɗari za ta haifo irin ta haka haifo ba kaga bambanci halitta Allah da ta to ka kai ba khaliqu ne shi kuma Allah ahsanu khaliqin kana iya zama raziqu shi kuma ya zama me khairur raziqin kana iya zama kha'ilu shi kuma shine eh a'a makir khairul makirin kha'ilu Allah bai yaudara sai ta Allah ce wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah faƙar khanun laha fa in abin nan laha ta'ala ne wai ne bai kada ya zama makiru mai dabara mai shiri mai tsari mai fasali mai plan amma dai Allah shine khairul makiri so a taƙaice? kana iya zama kuma waris mai gado amma Allah shine khairul waris Allah ta'ala bai zare maka taka sifa ba amma dai shi ke da a'la wa afdalu a'laha wa afdaluha wa khairuha Allah ta'ala yace inna fi zalika ayatin, wa in kunna lamubtalin in kunna lamubtalin hakika shi wannan akwai ayoyi akwai ta aya mai kama da wannan وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم في السورة عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا زخرف وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب دوك سورة كويت دا أدوين دا أكي دا كاهو أبن قوا كدا يديتا بذاك الشيء النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رويته رضي الله عنها cewa idan ya daidaita akan abin hawansa ya kai kabbara uku Allahu akbar الله أكبر الله أكبر يعني أنك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون التي إن في ذلك الآيات أتولى أقي آيوي أقي أبا باللوراء وإن كنا لمبتلين إن إن المخففات من الثقيلة وإنا كنا لمبتلين كما حقيقة مو من كسن ما سجرتان توالي لك me ya kawo maganar jarabawa a nan eh kun yi shiru eh eh me kace kullum ya haɗu da jarabawar iyali da ɗanɗansa good mutum ana da baki eh saboda ya kawo jarabawa nan an jaraba an jarabci mutanensa eh kan ɗan shi eh eh ya yi hijira daga wani gari zuwa wani nan jaraba wato ina tara abin da yake so ya ce saboda an jarabce shi da al'ummarsa ya sha wahala da su فلبث فيهم ألف سنة إلا ba shekara طبعا شكرا دبوبا شكرا أنتينا دعوة هو وما آمن معه illa قليل to wannan haka yake jarabawa daman Allah ta'ala yana jarabtar bayansa ba wai don baya son su ba yana jarabtar bayansa don ya kai su ga matsayin da ya abince musu akwai wanda ya yi maka shiri da tanadin da ba ka iya aikin da zai kai ka gare shi sai Allah ta'ala ya jarabce ka sai kuma ya azabta ka haƙuri kuma inda ya jarabci annabi ayyuba da ciwo kuma ya same shi mai haƙuri kamar yadda ya zargarci annabi yaqub alaihi salatu wassalam da ɗan da ya fi kowa so kuma la ɗauke masa shi sama da shekara talatin kafin su sake haɗuwa kamar yadda ya zargarci annabi ibrahim da abubuwa da yawa wai zibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun kamar yadda ya zargarci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jaraba kowace iri babu wani nau'in jaraba da zaka shiga sai kaga annabi ya ta. in talauci kake Saka iske annabi ya fama da talauci in maraici annabi sallallahu ya fama da maraici in rashin lafiya annabi sallallahu ya rashin lafiya in matarka ta mutu wanda yake kowa su uwar gidansa ta mutu a gabansa in ƴaƴanka ne duk ƴaƴan da ya haifa Fatima kawai ta rage masa duk galibi ma da su masa duk suna su ke mutuwa Matar da kowace sai ya kai ta gidan mijin ta haihuwa ɗaya ko biyu ita ma sai ta mutu in makiya ne annabi ya fi kowa gaba da makiya in matsala ta cikin gida ce ta dangi shi ma danginsa sun ƙi shi sun tsane shi in ba dan gudun hijira kake annabi ya zama dan gudun hijira in kuma jarabawa ta ni'ima ce an ba shi mulki an ba shi ilimi an ba shi annabta ko ba kamar an sanya mutane karkashin sa yayi kula da iyali in kace ni mai gida nake ne da gima gida na dai ta ishe ni to ba ta zo gare ka shi ma ta tare aje lokaci guda duk wata jarabawa da ka san kashi je ta ba Allah sa su ya shiga ta in ka to ni yanzu ai dalibi ne shi ba ya ta ga jibrilu alaihi salam kuma ini yanzu ga azumi yake zuwa su yi tafsiri kuma ya zo masa da wahayi to in kunna la mubtali Allah ce mu fa masu yin jarabawa ba haka in an jarabci mutum to ana gwada shi ne makin da ya samu shi ne matsayin da zai samu ثم إن شاء ba da بعدهم قرنا akhari ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ قَالَ الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ الصيحة بالحق فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين hausa ce suke gagara gagara ya to ga karatu ga lokaci ya karatu amma dai bari mu bi karatu ta sama sama in akwai bukata gobe sai mu sake bita kansa in kuma mun wadatu da abin da muka yi cikin sa alhamdulillah Allah ya an sha'ana min ba'dihim karnin akharin sannan bayan wucewar Nuhu da mutanensa sha'ana sai muka tayar da karnin akharin wani karni na daban min ba'dihim bayan karni sun ce fatratu zamaniyya tajma'u unasan mutaqaribin wani lokaci ne da ya tattara mutane iri daya yanzu mu dinnan karni ne amma in ka kawo tsohon shekara 120 ba karnin mu bane to kuma nan da shekara ashirin mu kuma duk yan ƙanana ƙanana jarirai ba ƙarnin mu ne mun fara wuce su wasu malamai na cewa ƙarni shekara ɗari wasu kuma su ce fataratun ko ko fatru fataratu ahli kulli muddatin fiha nabi duk wani lokacin da akwai annabi to ƙarni wannan nan sana ce kullun eh, abin nan khairukum nasu ƙarni sahabbai kenan summa lunan luna ake kenan summa lazina wato lokacin da wasu mutane suka suke rayuwa har rayuwarsu ta kare sadda in an ce bayan shekara ka zadu sun mutu shi yasa suke iyakance shi da shekara ɗari amma ba wai dole ne sai shekara ɗari ɗin sannan sai muka zo da wasu al'ummomi bayan halaka wadancan to ina nuhu ina sahabbansa su arba'in ko tamanin da 'ya'yansa duk su ma daga baya Allah ya karbe su ina waɗancan makaryata azzalumai su ma duk Allah ya halaka su yau babu kowa da mai gaskiya da mai karya duk sun tafi to bayan su sai muka tada wani karni na daban to wannan karni malamai sai samani wasu suna cewa samudawa ne a siyakin irin labari yayi kama da na samud mutane annabi salih wasu kuma galibi suna cewa adawa ne ibnu kasir ya ruwaito dukkan maganganun guda biyu sheikh abdurrahman ibn nasir al sadi malamin malamin malamin malamin malamin mu to domin shi sa'adi shine malamin usaymin usaymin mu shine malamin malamin mu mun dai karatu gare shi amma kalilan ba da yawa a harami to shi kuma sai ya zaɓi cewa samudawa ne saboda siyakin ƙistar ya yi kama da siyakin ƙistar samuda da ta zo a wurare daban-daban Allahu a'lam alakulan da wasu ne bayan annabi Nuhu sai Allah ya ce fa arsalna itihim rasulan minhum sai muka aiko musu manzo daga cikin su an ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu muka yace musu ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da ubangiji da ya tantance bauta in ba shi ba afala tattaqun ba ku jin tsoron Allah kun ga daidai ire yadda Nuhu ya da'awa shi ba haka wannan annabi yi sawa'un salihu ne ko hudu ne wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bil qa'il akhirah wato al mala'u masu fada azi min qaumi daga mutanensa alladhina kafaru wani ce kafirci wa kadzabu bil qa'il akhirah kuma suka karyata haduwar lahira Wa وأترفناهم muka الحياة da su مكديد a rayuwar duniya. to su irin su ne su suka fi kowa adawa da annabawa saboda suna gudun a zo da abin da bai hana su jin daɗi a shimfiɗa adalci a hana su zalunci suka ce ma haza illa basharun mislukum ku duba magana da wadancan mutane annabi wasu kamar sun haɗa ba to haka al'amari yake abinda annabawa ke faɗa iri ɗaya ne An da ake ba su ma iri ɗaya ce suka ce ma haza illa basharun mislukum wani ai mutum ne kawai irin ku يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون إن كنت قراسة إتش قراسة إن كنت شاكل يشاكل جميع مما تأكل شيء سو كوي تولن سكك الله ونقع أو تعرف الله شيء إنها قالت رسلهم إنها إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء mu mutum ba mutane eh kuke da kuma eh in kun ci gurasa ita muke ci in kun ci tuwon dawa shi muke ci in kun sha fura ita muke sha amma fa walakin Allah ya munnu alamai yasha Allah yana yin baiwa ga wanda su mu Allah ya ba mu annabta ba kuma shi ne bambancin mu amma ba ta muka yi wai ba mu bacci ko ba mu cin abinci ko ba mu zuwa kasuwa ko ba mu aure ko ba mu rashin lafiya yadda kowane dan adam yake haka mu ma mu amma bambancin mu da ku mu Allah ya aiko mu zuwa gare ku wala in aqatum basharan mislakum innakum idhal khasirun suka ce in fa kuka yadda kuka biye ma mutum irin ku to fa wallahi kun tabe ya za in ana so ai ko muku mala'iki mana me ya bambanta wannan magana da ta mutanen annabi duk dai ne mittum wa kuntum turaban wa ترابا annakum tukhrajun تخرجون yana muku القولي ne cewa bayan kun mutu kun zamo ƙasa kun kun zama ƙasa kasusun ma sun rujujjuge annakum mukhrajun fidda ku zai hayhata hayhata wannan kalma ina za ku dora domin a larabci muna da ismi muna da fi'ili muna da harafi kalmar larabci uku ta haka kake karatun kana firamare ismin wa fi'ilun wa harfi ko ba haka ba menene ismi eh ban ji ba ما دل على حدث غير مقترن بزمن shi kuma fi'ili ma dalla ala hadathin muqtarinin bi zaman shi kuma har ma la yastaqillu bi ma'na to wannan haihata bai cikin ko guda shi yasa sun tare da bara suka dauko wannan suka hada suka ce huwa ismul fi'l ma'ana ko kuma na'ibul fi'l ko na'ibul fa'il ma'ana ba'an ismi كشتان والصاف هو اسم فعل وكذا wa وما وما بمعنى افعل كآمين كثر وما سواه وما سواه كأي وشتان نذر اسم الفعل هيهات هيهات أي بعودة بعودة shi ba ismi bane shi ba fi'li bane ismul fi'li ne babu lokacin da zamu yi wannan dogon shari'a ya ta ya talimatu adon abin da kuke faɗan nan yayi nisa yayi nisa kamar kamar dan boko ce baka it is impossible impossible ba shiwa yanzu a tada mu bayan mu rududdige mun zama ƙasa mun zama ƙasa ai hata ya talima tu ado yayi nisa abin nan da ake muku alƙawari in hi illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bi mu'sin mu dai wannan kan rayuwar duniya mun ka sani daga duniya sai kaduna babu inda za a je in huwa illa rajulun iftara ala Allah kadiban shi ne wannan wani mutum ne kawai da ya kaga ma Allah ƙarya kuma ana nuna lahu bi mu'minin mu ba yarda da shi ba qala rabbi sunni bima kazzabu to sai mu kwana anan tunda a lokaci ya riga ya kure mun makarantar ta sawaba Allah ka bamu ladar ta sawaba mu yi aiki da shi da mun fito ku da harshe Allah kai mana afuwa kai mana gafara Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya da wadata arziki a wannan kasa Allah ka dawo da Muhammadu Buhari Najeriya lafiya kuma ka bashi basira da hankali da zai gudanar da wannan mulki da aka dora masa nauyinsa Allah ka sa mu zama masu da'a da biyayya ah Allah sarki shekaran jiya nayi maganan a fata wadda aka yi kan baiko na faɗi wani littafi shin baiko aure ne na ce na nema ban samu ne kuma na ne ina samu za a buga to gashi wani bawan Allah daga arkilla iyalin sa ba ta kalli karatun ta faɗa mashi littafi yana da littafi kuma ya zo ya zo ka min shi har nan masallaci Allah saka musu da alkhairi kuma littafin na abokin mu ne Dr. Ahmad Mursala na biyu ke na kuma buga masa waya na nemi izinin buga littafin amma na nemi ya sake ƙara sa amma for the meantime na ce a yi kwafi hamsin masu bukata a yanzu kuma ba ya da yawa ina da tunda zai wuce su ba ku shi a naira ɗari ba saka in an fita wajen masallaci a mallake shi fatawar ta yi kyau binciken yayi ma'ana ya ba da gamsasshiyar amsa Allah ya saka masa da alkhairi wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk la lune cómo, ¿Cómo? matsada. Kawai, que No nos